يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء من يمتنا شابي قوة رمضان لا يجرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا مكة ومدينة 1443 ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda wannan yammaci ya dace da yammaci na sha uku ga watan shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya wa ba'an ɗinmu ya ji kan basanmu ya samu cikin bayan Allah da ake ‘yantawa daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata mai albarka. Karatu da muke yi na tafsirin littafin Allah cikin Suratu Ali Imran, jiya mun karanta aya ta arba'in da biyar da kuma aya ta arba'in da shida. za ka muna magana a kan ayoyin lokaci ya yi muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala kita id mala'ikatu ya maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin إذ قالت katina كتن كتن دا ملائكوت يا مريم يا كي مريم يا عمران إن الله يبشرك بكلمة منه للي على ألا ينامك بشارة ذا وتكلمة دا قودش وأن كلمة وأي اسمه المسيح عيسى بن مريم ونشي المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا mutum ne mai daraja a nan duniya wal akhira da lahira wa minal muqarrabin sannan kuma yana cin bayan Allah makusantan Allah subhanahu wa ta'ala to da ka je mun karanta wasu ababe wanda za su kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi tsari a kan haka yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan wa min as-salihin sannan wannan ɗan da za ka yi ba zai dinga yi wa mutane magana a cikin zanin goyo wa wakaran haka lokacin da ya girma ma'ana ya zama ciji zai dinga yi mutane magana wa mina salihin yana cikin bayan Allah na gari to idan ka duba ayoyin guda biyu sun yi magana a kan annabi Isa da Maryam ta yadda Allah ka kira shi da al-masihu Isa bin Maryam da ka yanzu ake magana akan annabi isa da kuma yadda zai dawo duniya to dole sai kai magana akan dujal to da annabi isa alaihi salam da ya dawo shi ne kafa dujal sannan za ka ayo kuma sai magana akan allah subhanahu wataala ya yi wa annabi isa ayo annabi isa alaihi salam ya yi magana a cikin zanin goyo Turaka da jiya mun karanta mutane guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sun yi magana a cikin zanin goyo ɗaya daga cikin shi ne wanda Allah ta ta rafa da a cikin wannan aya shi ne annabi Isa alaihi salam yayi magana sun yana cikin zanin goyo Qala inni atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيا to da haka manzo Allah yake cewa mutane guda uku su suka yi magana a cikin zanin gobe akwai annabi Isa da Maryam sannan akwai Zurai shi Jurai shi ne wanda muka faɗi shajiya shi ne na wannan yaro wanda ya kasance wata karo ta zo wajen Jurai ta nemi lalata da ita yake ta tafi wajen wani makiyayi ya yi lalata da ita sannan kuma daga baya ta haihu ta fi ai ne wata wannan ciki da aka jure da karbi wannan da yaro ya roƙi allah fadara yake cewa ya kai wani yaro waye babanka yaron ya bude bakin ce baban shi ne wani makiyayi mutum na uku wanda ya yi magana cikin zanen goyo shi ne yaron da ya kasance mahaifiyar shi tana goye da shi a baya ai tana ɗauke da shi yana shan nono za ka sai suka wuce wani mutum yana kan abin hawa ga shi ana tafiya da shi mutum ne mai arziki take cewa ya Allah ka yi ɗana ka irin wannan mutum wani yaro ta ke nuna mafi ce ya Allah kar ka sanya ni irin wannan bawan Allah ana nan ana nan suna tafiya sai suka ga wata baiwa ana wata duka ta yi zana ta yi sata wannan bar Allah ta bude baki ke ya Allah kar ka sanya ɗana ya kasance irin wannan wannan yaro ya sake nuna ya ce ya Allah ka sanya ni na kasance irin wannan bayar Allah to wannan sune mutane guda uku da manzo Allah ya ambata a cikin hadisi na hudu wanda ya ce da makaranta ta yi shine da cikin hadisin sai yake cewa annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce kana malikun fi man kana ƙablaku an yi wani sarki cikin al’ummu da ta zuka ba al’ummu zan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa kana sahiru wannan sarki ya kasance yana da wani mai sihiri mana akwai ruboka wanda yake mai sihiri falamma kabira falamma kabura lokacin da wannan sarki ya girma mana girma ya zo mai ƙala ilma lokacin da shi mai sirin ya girma sai ke ce ƙala ilmalik ya ce wa wannan sarki In ni ƙari kabirtu lallai ka girma ya zake mu faba'as ilayya gulaman wa'allimu sihir ka yi min da wani yaro wanda zan dinga koyar da shi sihiri faba'asa ilayya gulaman za ka sai wannan sarki ya tura wani yaro karami ya dinga koya mai sihir وكان في طريقه والنيار يكتن شيء إذن جيت فوجا كوينسي إذا سلك راهب إليك جلت وسيقا ونباع الله بوسم الله فقعد إليه سيدون أوجه النباع الله بوسم الله يجمه وسمع كلامه يجمع قنا والنباع الله فأعجبه سي والنيار الأكي تورا وجيه ما مغنى والنباع الله تبرقش fakana idza ata sahira marra birrahi ya kace dan da je wajen mai sayar sai ya wuce ta wajen wannan bawan Allah mai wata Allah wa qala ilai sai ya zauna ya ji magagarin da yake fari fa idza ata sahira darabu idan ya je wajen mai sayar sai ya duke shi kai lati mai yasa kai lati fa shakka zalika ila rahim wannan yaro karami sai ya kai kokai zuwa ga wannan malami na shi dai ke zama kan yaji jika bai jojin mai tsiri fa qala sai wannan malami yake cewa idza khashita tahira idan ka ji tsoron mai tsiri dai ba duka fa qula batani ani kace iyaye na ne suka kange na gida da musu aiki wa idza khashita ahlaka idan ka ji tsoron a gida da maka duka fa qul habatani tahira kace mai sihirin ne fa ya kange ne yana ta koya mu abubuwan fa bainama huwa kadhalik wannan bawan Allah wannan yaro yana nan yana tsakanin haka iz ala dabbatin azimatin qad habatat nas wata ran ya zo dai koma gida sai ya ga wata dabba mai girma ta kulle wa mutane hanya fa qala al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu am rahib afdal yake ta a wannan yini dan gane mai sihiran mai tsirin nan shi ya fi ko kuma wannan malami da nake tsayawa an ya karta da ni fa aka ba hajjiran sai wannan yaran ya dau dutse wa ƙara sai yake cewa a ran shi Allahumma in kana amurin rahi bi ahabbu ilayka min amrin sahih ya Allah idan ya kasance al'amarin wannan malami na cikin banu Isra'ila al'amarin shi ya fi soyuwa zuwa gare ka daga al'amarin mai tsiri faƙtul hazi dabba ta kashe wannan dabba da ta kange mutanen ya tana tucewa hatta yamdi nas har mutane su wuce farama ha faqatala sai wani yaro ya jefe ta da dutse ha sai ya kashe ta wa mabanna ku mutane su kauce suna tafiya fa asar rahiba fa akhbara da ka sai ya zo wajen wannan malami da yake koya mai karatu ya fara ga abin da ya faru jiya yake cewa jiya na zo wucewa sai na tarar da wata dabba ta kan hanyar mutane Ku za ka a lokacin sai ce to a yau ya Allah ka nuna min cikin wannan malami da wannan mai tsiri waye alamar shi ne bi za ka ina buga masa dutse sai ta mutu da ya zo sai ya faɗa wa malamin shi sai yake ce mai na faƙawa laura sai wannan malamin yake ce mai ai bunayya ya kai wannan yaro ya kai wannan yaro an talyau ma afdaru min lalle a wannan rana ta fi ni falala wa qad balaga min amruka ma ara lalle al'amarinka ya wuce yadda nake zato wa innaka tatubtala to ka sai lalle fa tunda wannan ababe suka fara faruwa ka sani Allah zai jarrabe ka za a jarrabe ka a wannan rayuwa fa in butulita idan aka jarrabe ka fala ta dullu alayya kar ka nuna wajen da nake za a jarrabe ka ya kai wannan yaro idan Allah ya jarrabe ka kar ka nuna wajen da nake ya fada wannan yaro za ka da ya fada mai wannan abu za ka yace da Allah lokacin da aka jarrabe kar ka nuna ni wa kana al-gulamu yubri wal asma wal abra wannan yaron ya kasance yana warkar da mutumin da aka haifa da makanta sannan kuma yana raye yana warkar da mutum da kan da cutar albar wa yudawin nasa min sa'il adwa yana ba mutane magani daga dukkan kowace cuta fasami a jalisu lil malak qad amiya da ka wata rana sai dan farin sarki ya ji labarin wannan yaro shi kuma a lokacin dan farin sarki ya mukanci fa tawo bi hadaya kasiratin sai ya zo da wannan yaro da cututtuka masu yawa faƙara ta yake ce mai ma hauna laka ajma'u in an ta shafaita ne ya kai wannan yaro ka sai dukkan wannan tarin dukiya ta kace in dai ka warkar da ni faƙara sai wannan yaro yake ce mai in inni la ushfiya ahada ni ba na warkar da kowa In innama yashfi Allah mai warkarwa shine Allah subhanahu wataala فإن أنت آمنت بالله إذا ديك إيماني دامنا إن دي تبت إيمانك يا كي إيماني كي إيماني دا الله دعوت الله ذروك أمك الله فشفاك في الله باك رافيا فآمن بالله في والنبى فارا سركي إيماني دا الله فشفاه الله في الله يباش رافيا فعات الملك وتنسى يجي فارا سركي فجلس إليه يدون أوجه سركي kama kana ya jilisa kamar da yake zama wajen sarki faƙara lawul malak sai sarki yake ta mai marrabta alaika basaraka ya kai ba fade na waye mai da da idanuwanka da makawo ne kai amma yanzu kana gani ƙala rabbi sai wannan ba fade yake ubangiji na ne ya mai da da idanuwana ƙala walaka rabbun sai wannan sai ke ce mai yanzu kana da wani ubangiji kuma bayan ni ƙala rabbi wa rabbuka Allah sai wannan ba fara ke ta ubangiji na sannan ko ubangiji ga shine Allah fa akhadha sai wannan sarki ya rike wannan mutum ya ce a kawo mishi Ba nan ya wa azibu sarkin nan bai gushi bai na alutar da wani fara na shi hatta dalla ala al-gulami har sai da nuna wajen da wannan yaro yake fa ji abil gulami sai aka zo da wannan yaro gaban sarki fa qala lahu al-malik sai sarki yake mai. ai bunayya qad balaga min sirika ma tubri'u al-akma wal abras ya kai wannan yaro nawa yanzu lamarin naka ya zarce har ya kai kana warkar da mutumin da yake makawo da kome cutan albar wa taf'alu wa taf'alu kana aikata wa kana aiki kaza da aiki kaza fa qala inni la ushfi ana sai kita ni bana warkar da kowa inna ma yashfi Allah mai warkarwa shine Allah fa akhadahu da ka sai wannan sarki ya kara kama wannan yaro falan ya zali yu'azzibu bai gushi ba yana tazata da wannan yaro hatta dalla ala rahib har da ya nuna wannan malami na shi fa ji abin rahib sai aka zo da wannan malami na shi fa qila lahu aka ce irje an dinika kai ridda daga addinin musulunci fa aga sai wannan yaki fa da'a bi mi'sharin sai wannan sarki ya ce aje a kawo mai zarto fada al-mi'sharu fi mifrat rasi aka sanya wannan zato a tsakiyar kan wannan malami fa shaqahu akara wa shibiu hatta waqa shaqahu hatta da kace bangare daya na wannan malami ya fadi mana aka rawa shi biyu sun ba ji abi jari sulmar sannan aka zo da wafa sarki wa qila law aka ce wafa da ya raji an dinaka bar addinin musulunci fa aba shi ma ki bar addinin musulunci فوضع بمعشر في مصر قراته فشقه به حتى وقع شقه shi ma aka sanya zartuwa tsakiyar kanshi aka raba shi biyu har sai da kace gefe jikin shi fadi sun zaji abin gulami sannan aka zo da wannan yaro karami wa qila lahu ake ce wannan yaro irji an dini yiri da daga addinin musulmi bar addinin musulmi fa aba sai wannan yaro yaki fa dafahu ila nafal min ashabi da wannan sarki sai ya ba da wannan yaro zuwa ga wasu jama'a cikin jama'ar da suke fada sarki faƙala sarki yau isabu bi ila jabali kaza wa kaza ku tafi da shi dutsen kaza da kaza fas'aru bi jabal ku hawar shi can ƙololuwar saman dutsen fa'iza balagtun zirwatu idan kuka kai ƙololuwar dutsen fa in raja an dini idan ya yi ridda bar addinin musulunci ku dawo da shi gida wa illa idan ya ki yin ridda fa ku warga shi daga saman dutsen ya faɗi ya tarwatse fa zahabu bi suka taura wannan yaro fa sa'adu bihi aljamal suka hau wannan dutse gingime mai fa qala sai wani yaro kita allahumma kfinihim bima mashin!" ya Allah ka wadatar da ni daga wannan kangararin bayi da abin da ka so wannan addu'a ce mai girma yake cewa Allah makfinihim bima shi ya Allah ka wadatar da ni ka isar mun ga wannan bai da abu da kaso fara jaba bihi jabal sai dutsen ya girgiza fa saqatu sai duk suka fara suka mutu waja ayamshi ila almalik Wani yaro ya ja wajen wannan sarki yana tafiya da kafafun shi fa qala almalik sai sarki yake ce mai ma fa'ala ashabuka mai yasa mutanen da na hada da su je suka sheka قال كفانيهم الله الا يا ولا تدعي دغ شرس ودفعه الى نفر من اصحابي وانا سركي بي قال ده درا با يا قال ميك wannan yaro zuwa ga wasu jama'a cikin sabon shi fa qala kake musu ithabu bihi fahmiluhu fi farquq ku tawura shi ku je ku saka shi a can saman wani abin hawa fa tawassatu bihi albar idan kuka je tsakiyar rafi kogi fa in raja an dini idan ya yi dabara da musulunci wa illa idan ya ki faƙuzifohu ko yi shi a ci wannan ruwa fa za a gobe suka tafi da wannan yaro fa ƙara sai wannan yaro da aka ji tsakiyar ruwa yake cewa allahumma kfinihim bima shi ya allah ka wadatar da ni ga wannan mutane da abin da ka so fankafa'at bihim Mustafina. sai ka ce wannan kwale-kwale ta kifa a cikin ruwan da aka so suka fada shi kuma Allah subhanahu matsala. ya tsamar da shi waje yanki ilil malik wannan yaro ya ƙara dawowa dawowa ta biyu zuwa wajen wannan sarki fa qala malik sai sarki ya kice ma fa'ala ashabuka ya kai da abokanan naka da naka da da ka je suka shika qala kafani wa Allah ya wadatar da ni fa qala malik sai a wannan lokacin yake ce wannan sarki tunda har kai so ku ka suka shi to ni dan baka shawara da zaka kashe ni yake ce mai innaka lasta biqatil ya kai wanda saki ka sani kai dai ba za ka yi kashe ni ba hatta taf'ala ma amurka bi har sai ka aikata abu da muka umarni da shi qala wa ma huwa yake ce menene qala tajma'u an-nasa fi sa'idin wahid ka tara ka tara mutane a waje guda wa tusallibuni sannan sai ka rataye ni ala jaz'in akan kututturen dabino thumma qusaman min kinanati sannan ka dau wani takobi a cikin wannan takuba nawa thumma za saman fi kawli qausin sannan ka sanya wannan makin akan takobi na thumma qul sannan sai ka ce kai wannan sarki bismillah rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro kuma ne sannan sai ka harbe da wannan takobi fa inna ka lalle kai wannan sarki idan kai haka qatalta ni da ka kashe ni fa jama'a an-nasu fi sa'idin wahid da ka sai da mutane a waje guda wa salabahu ala jab'in da ka sai race shi akan wani kutattun zabina thumma akhadha samun min kinanati sannan sai ya dau mashi cikin mashin wannan yaro thumma wada asam fi kabri qausin sannan ya sanya wannan bashin a jikin wannan takwabi sannan ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro sun marama wutan yaro wannan yaro fawaka samu fi su dugai sai wannan takwabin ya afka a cikin makogaron wannan yaro Allah sarki fawaka a yi da hufi su dugai fi mawuta islam fawa sai wannan yaro ya aza hannun a daidai wajen da wannan sarki ya rabe shi sai wannan ya rabe rasu Allahu akbar fa qala an-nasu sai mutane suke cewa amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro mun yi imani da ubangijin wannan yaro mun yi imani da ubangijin wannan yaro to da ta lalle sarki al'amari ya kwabe mai yanzu ya kashe bafade ya kashe malami ya kashe yaro a kashe su jama'ar gari kuma duka sun imani jama'ar gari sun yi imani to anan sai lamuran Sarki ya dargwazace za ka sai ya kasance ya rikice sosai za ka sai wannan sarki ya ce a tona mai katar rami a tona mai katar rami za ka aka tona katar rami aka kunna wuta aka wura wuta za ka sai umarni ya ce dukkan wani mutum da ya yi imani a jefa shi a cikin wannan ƙatar rami na wuta ana ta jefa mutane cikin wuta sun kirista sun kibar musulunci suna kan musulunci har sai da aka zo lokacin da wata mata ta zo tana goyi da ɗanta ta kirista wannan mata da ta zo wajen wannan wuta ta zo da ta shiga sai ta tuna da yara ta sai ta kowa baya sai wannan yaro na ta yabo da baki yake cewa ya ke mahaifiyata ya ke mahaifiyata ki haƙuri lallai kina kan gaskiya za ka wani waje ne wannan mata ta faɗa cikin wuta da ita da ɗanta to malaman musulunci suke cewa suka ce wannan yaro yana cikin yara guda hudu da suka yi mafarki suka yi magana sun suna yara to kaga wannan su mutane guda wuri wasu suka yi magana sun suna yara sannan kuma su ne wanda ya kasance hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka inganta suka yi bayani akan lallai su ne yaran da suka yi magana sun suna zanen goyo ubangiji muke roƙo ya zata da mu duniya da lahira to Allah subhanahu ta'ala yake ce mana wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla lalle annabi isa zai dinga yi wa mutane magana a cikin zanen goyo haka lokacin da ya girma zai dinga yi wa mutane magana wa min as-salihin sannan yana cikin bayan Allah na gari Allah subhanahu wataala ya tabbata wannan bawa na shi zai yana cikin bayan Allah muku zantan Allah subhanahu wataala sannan kuma yana cikin bayan Allah managarta to daga cikin abawa da za su ka bawa ya kasance cikin bayan Allah daga shi ne tsoron Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala a farkon suratul baqara yake cewa alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللك الذين يؤمنون بالغيب المتقين سوني ولدك إيماني لغيب ويقيمون الصلاة المتقون سوني مقصير صلى الله جل سبحانه وتعالى ومما ذقناه ينفقون سننسوا المتقون دنغير عبد الله عزر تسردو كيف كتيروا wallazina yu'minuna bima unzila ilayka lalla huwa almuttaqun sune wanda suke imani da abin da aka sauka maka na alqur'ani wama unzila min qablika almuttaqun sune wanda suke imani da abin da aka sauka na kafin kai da tafai wa bil akhirati hum yuqinun lalla huwa almuttaqun sun takankance danga da abin da ta shira na tashi alkiyama ulaika ala hudan min rabbihim in wa inna bayan allah suna kan wata shari'a daga wajen ubangijin tu wa ula'ika hun muflihun Allah ke ta irin wannan bayan Allah su ne marabauta to kaga a cikin wannan ayoyi na farkon suwatul baqara sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa suwaye al-mustaqun su ne wanda suke tsoron dukkan wani abu da zai fusatar da Allah subhanahu wata'ala suna aikata abin da Allah ya umarce su da shi suna nisansan ababen da Allah subhanahu wata'ala ya ne su da shi sannan kuma suna tunkul azabar Allah da yi wa Allah biyayya sannan kuma lalle suna tsoron shirka a duka ayyukansu kamar yadda suke tsoron shirka a cikin aƙidarsu sannan suna yi wa Allah subhanahu wata ta'ala biyayya suna ba da abin da Allah suna ba da wajibin da Allah subhanahu ya daura musu na sallah da ba da zakka na dukiyoyinsu to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul anbiya Allah kitabu laqad atayna Musa wa Haruna al وضياء وذكر للمتقين Allah ki ta tabbata mun ba annabi Musa da annabi Haruna da bagaddama sannan mun ba su wani haske wata fasila sannan kuma mun ba su ambato ga tsoron Allah su ai mata ambatan Allah su ne ya ne yakshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushrikun su ne masu tsoron ubangijin su a ɓoye sannan kuma suna tsoron ranar tashin alkiyama to da ka al-muttaqun suna cikin bayan Allah na gari da ka idan bawa yana sai ya kasance cikin bayan Allah na gari sai ya kasance cikin bayan Allah masu tsoron Allah subhanahu wataala a cikin suratul zariyat Allah ke cewa innal muttaqina fi jannati wa uyun lallai masu tsoron Allah suna cikin wasu aljannu da kuma idanuwar ruwa akhidina ma atawu rabbuhum Lallai sun karba abin da Allah ya ba su sun karba abin da Allah ya ba su innahum kanu qabla zalika muhsinin lalle sun kace kafin haka suna cikin masu kyautata aikin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun tu al-muttaqun sun kasance dan kadan ne cikin dare suke barci wa bil ashari hum yastaghfirun sannan gab da fitowar alfijir suna neman gafaran Allah subhanahu wataala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'id wal mahrum dan gada abin da Allah ya azurta su dukiya to lalle akwai haƙƙin mutum da yake tambayar su da ko wanda ba iya tambaya to kaga al-muttaqun na cikin bayan Allah nagari wanda kamar yadda Allah satara yake lalle annabi Isa yana cikin salihan bayi daga cikin ababen da na sanya bawa ya kasance salihin ba a wajen Allah shine haƙuri a cikin ayoyi na suratul baqara Allah ke cewa narbulu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal tabbas za mu jarrabe ku da wani bangare na tsoro da yunwa da tawayen arziki da kuma tawayen rayuwa wasu ta haka za mu jarrabe ku da tawaya na itatuwa wa bashirin sabirin Allah ke cewa lallai ka yi bishara ga wata ƙuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye as-sabirin allazina a asabatuhum musibatu sune mutan da in wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka sace lalle mu ga Allah muke sannan kuma ga Allah zamu koma ulaika alaihim salawatu min rabbihim lalle irin bayan Allah suna da wata daraja a wajen ubangijinsu wa rahma sana suna da rahama a wajen Allah subhanahu wataala wa ulaika hum muhtadun irin wa'annan bayan Allah suna al-muhtadun to Allah subhanahu wataala yana jarraban bayi da nau'uka na bala'i na tsoro da yunwa da tafiyar da dukiya da kuma mutuwar mutanen da mutum yake so sannan kuma da tozartan dukkan wani abu na dukiya amma idan wa ya haƙuri akan abin da Allah subhanahu wata ta'ala ya rabe shi da shi sai ya karanta cikin bayan Allah na gari Allah ke cewa ayi wallazi amanu sta'inu bis sabri was sala ya ku wanda ku imani da Allah ku nemi taimakon Allah wajen haƙuri da sallah a wata aya Allah ke cewa inna wa yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah subhanahu wataala yana saka wa masu haƙuri ladansu ba ta da lissafi ba haƙuri shi ne kai haƙuri a kan dukkan wani abu da zai same ka kar ya kasance mutum lokacin da ya ga babu makawa sai ya haƙuri a lokacin da ya haƙuri zai irin wannan haƙuri baya cikin masu haƙuri wanda suke bayan Allah na gari bai sun bayan Allah na gari su bayan Allah na gari suna ba da kansu fansa wa Allah subhanahu wataala Allah ke cewa minan nasi man yashi a tigha'a mardatillah lalle daga cikin mutane akwai masu ba da kansu fansa dan neman yardar Allah subhanahu wataala wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah subhanahu wataala mai jin kan bayan shi ne to kaga an sai Allah subhanahu wataala ya zabo inna bayan Allah masu biyayya ma abota alkhairi da nagarta wanda suka ciyar da kawunansu suka ba da kansu fansa don addinin Allah subhanahu wata'ala da kuma ɗaukaka addinin Allah a ban ƙasa suna neman yardar Allah subhanahu wata'ala da kuma gwaggwaɓar lada a wajen Allah subhanahu wata'ala ba sa neman wani abin duniya da ayyukansu a wata aya cikin suratu ali imran Allah ke cewa la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka dinga kan mutanen da aka kashe su don ɗaukaka addinin Allah mutattu ne bal ahya'un inda rabbi yurzaqun lalle su ra'ayyu ne a wajen ubangiji su ana azarta su farihina bima ata wala bi fadli suna farin ciki da abin da Allah ya ba su na falalan shi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim suna bushara ga mutanen da ba su ba a bayan su Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun lallai kalbin tsoro sannan kar su yi daga cikin bayan Allah na gari suna daga cikin siffofin bayan Allah na gari suna gaggawa wajen gafara Allah subhanahu wataala a cikin suratu ali imran Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum su yi gaggawa wajen gafara ubangijinku wa jannatin arduha samawati wal ard da wata aljanna wanda fadin wannan aljannan ya kai fadin sama da ƙasa uiddat lil Allah ya tana da wannan aljanu aljannanu ne ga matsoron Allah to a wannan aya aya ta ɗari cikin sura al-Imran sai Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake faɗa masu gaggawa wajen gafaran Allah da taimakon addinin Allah da ciyar da addinin Allah subhanahu wataala lalle suna cikin bayan Allah na gari a wasu ayoyi Allah ta wasu lallai marigaya sannan marigaya wanda suke gaza wajen aikata aikin alkai ulaika almuqarrabun wannan sune san Allah subhanahu wataala fi jannatin nayi suna cikin aljanna ta ni'ima sullatun bil awwali jama'a da yawa ne cikin mutanen farko wa qalilun min al-akhir sanaku in kadan ne cikin mutanen karshe da Allah subhanahu wataala zaka wannan sune masu rigegeniya wajen aikata aikin alkhairi da aikata aikin lada da aikata ayyuka managarta wanda za su kusantar da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji muke roƙo da ta mu duniya da lahira da ka wani ita ce sufa guda wani cikin sufofin su kuma muka zo za mu tashi akan sufa ta biyar cikin sufofin bayan Allah na gari dai ka ce bayan Allah su yi kokari zubar da wannan sufa don mu zo daga cikin bayan Allah na gari su babu tsoro a gare shi rasa ta alƙiyama haka da kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya Allah muna roƙon ka samu cikin bayin ka na gari subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد تبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان ان امن بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بالابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المرسلين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحيد الوهدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما الله ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شراننا اللهم عملنا في أوطاننا اللهم عملنا في بلادنا اللهم عملنا في هاراتنا اللهم عملنا في بيوتنا اللهم عملنا في غرفاتنا اللهم عملنا في طرقاتنا اللهم عملنا في مساجدنا اللهم عملنا في أسواقنا اللهم عملنا في مدارسنا اللهم عملنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سواء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين